Lallai kana da dabara a wannan wuri, amma in kai barci fa ko ko kullum ba ka yi, sai kai ta gudu ka je nan ka je nan. Dila ya ce, Allah ya ba manyan dawa nasara. Ai ni na barci sai tsakiyar ganyayen doka, inda ko fara ta faɗi na ji kyamas sai in farka. In naga ta tsaya in tsaya, in zuciya ta bata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 ya buga ƙyastu ya kewaye bukka da wuta da hayaƙi ya murtike ɗan zaki ya kasa numfashi sai ya nemi neman fitowa ya kasa da ya ji ya matsu sai ya ƙara ya ce kai ku zaje wannan ɗakin naka ya faye kunci kuma iska ciki ba ta shaƙwa fiddani baro ya ce haba mai kace ƙara faɗi in ji kama kara ni ne mutum wanda kake fartar kasa kake cewa sai kun gamu. Kafin ka fara shan alwashi, da ya kamata ka tambayi iyayenka ka je da muke murtuku da su. Da ɗan zaki ya ji ta kama ba ba ba ya ce, Na tuba don Allah ka fidda da ni. Bararo ya ce, Haba ma dama ka dangana. Alƙalami ya bushe. Ɗan zaki ya cinye wuta ƙurmus. Bararo ya kama hanyar saye gaba. Wanda ya rena maganar na gaba gare shi ya yi abin da ya ga dama, komai ya same shi babu kaito. To ƙarshen labarin namu mukir na magana jari sai in Allah ya kai mu gobe da misalin daidai wannan lokaci za mu zo mu ƙarisa muku mu kawo muku wani labarin kuma. Mun gode. Kar ku manta ku danna mana subscribe kuma ku danna alaman ƙararrawa.